السلام wa ورحمة wa وبركاته yanzu dare ne na laraba sha ɗaya ga watan jimadin al'ula hijirar manzon Allah sallallahu tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha ɗaya ga watan Mac shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin al-intisar lissahabi wal’al min iftira’at samawi abdal al-kismul awwal an raddu alaihi fi kitabi sun mata dai ta alifu doktor ibrahim bin amir an ruhaili Allah maɗaukin sarki ya mai sa da alkhairi idan dai ba a manta ba har yanzu malam ruhaili yana ƙoƙarin ƙara mana haske dangane da irin ɗirkaniya da shirme wanda tijjani as-samawi dan shi'a maƙiyin annabi da sahabbai da ahlul baiti ya kawo cewa wai ai sanda annabi ya rasu sayyidina abubakar ya hana sayyida fatima gadan da annabi ya rasu ya bari kun gano wannan da kyau ko wannan ai ba karamin zalunci ba ne. yo ai ga shi ma annabi na cewa duk wanda ya fusata min ya zan fushi da shi wanda ya fushi ya sake ne fushi da shi Allah zai fushi da shi mun ɗauko ta kulluman al'amarin wanda ya zunguro wannan hadisi ma Ali ne a shi haka ne shi ne mun karanta to kuma ƙare da ƙaro ƙarya suke yi Fatima ba wani rikici tsakaninta da Sayyidina Abubakar ne sahadin sahabin annabi khalifan manzan Allah aminin manzan Allah tun kafin musulunci da bayan musulunci ma yanzu Fatima me matsayinta a wajen abubakar ya ce mun gano wannan da kyau ko fatima yar abokin shi ne hasali ma sanda fatima za ta yi aure abubakar shi ya mata siyayyan kayan ɗaki mun gano wannan da kyau ko a ce kuma wai abubakar ya fada da yan shi riban nawa zai samu kun gano wannan da kyau ko me abubakar zai da gonan fada me zai da shi Allah shi kyauta wa ƙala shekul islam ibn taymiya rahimahullah shehun musulunci ibn taymiya Allah ya ji shi yake cewa Fahazihil hadhihi kunga kun ga waɗannan hadisai da muka karanta su sabitatul maarufa, tabbatattun hadisai ne ingantattu kuma sanannu inda ahalil ilimi a wajen malamai masana da suka san hadisi وفيها ما يبين anna fatimata رضي anha a cikin waɗannan hadisai akwai bayanan da ke nuni akan cewa ita Fatima Allah maɗaukin sarki ya ƙara mata yarda, ɗalabat mirasaha min Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta je ta nemi gadanta ne a wajen annabi, alama kanat ta arifin minal mawaris. a irin abin da ta san cewa akwai gado tsakaninta da annabi kun gano wannan da kyau ko shine ta san idan mahaifi ya rasu ‘ya'yan shi na cin gadon shi ko ta yi aiki da abin da iliminta ne ya tsaya a kan shi fa bi ma kana min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sanda ta zo sai abubakar ya ba ta labarin abin da annabi ya riga ya faɗa cewa su tawagan annabawa ne ba a cin gadinsu duk abin da suka mutu suka bari ta wannan sadaka ne fasallamat sai fatimatu zahara sai ta sallama ta bi wannan hadisi warraja'at ta janye daga wancan da'awan da ta yi a farko wannan bayani ma ya ce karanta littafin min hajji sunnatin nabawiyya fi naqdi kalamu shi'atul qadariyya a mujalladi na hudu lamban shafi na ɗari biyu da talatin da hudu Allah maɗaukin sarki ya saka masu da alkhairi. Wa ƙala Ibn Kasirin, Ibn Kasir yake cewa rahimahullah, wa ƙadaru wina anna Fatimata radiyallahu anha haƙiƙa Fatima Allah ya ƙara mata yadda ihtajjat awwalan bil qiyas. A farkon al'amari ita ƙiyasi ta kafa hujja da shi, wa bil umumi fil ayatil karima da kuma gamarmiyar ayan da ta zo cikin alkur'ani da Allah madaukin sarki yake cewa yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu haddil unsayaini kaga wannan umumi ne ba ta san su ahlul baiti suna nan a cikin me khususin aya ai khususin hadisi ba su banda su ai baban Fatima ba ɗaya yake da baban babannan duniya duka ba ko iri ɗaya ne ba iri ɗaya ba nata sunan shi rasulullahi mun gano wannan da kyau ko babanka da babana su ci sadaka amma baban fatima baya ci kun gano wannan da kyau ko waye kai waye kaman ka waye san asali ya naka waye san matsayi tun da Allah ya yabe ka manzan Allah fa duk wanda ya ƙi shi ma yi gaba ko waye ina fatan mun gano wannan da kyau rasulullahi wa qala Kasirin kathir ya shine ce a fa sai abubakar ya bata ansa bin nassi alal khusus ya gaya mata nassin da yake khas ne bil man'i fi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa haƙƙi a matsayi irin na annabi fa to haƙiƙanin gaskiya annabi ba a cin gadon shi wa annaha sallamat lahu sai ta miƙa wuya ga wannan nassin da abubakar ya karanta mata ma ƙala kan abin da abubakar ya faɗi wa haza huwal maznunu biha wannan shine dama abin da ake ma Fatima zato ana ce mata hadisi ta karɓa radiyallahu anha Allah ya ƙara mata yadda karanta littafin albidayat wan nihaya mujalladi na biyar lamban shafi na ɗari biyu da hamsin da biyu fa zahara bihaza to cikin waɗannan bayanai da suka gabata sai al'amarin ya fito sarari mun gano wannan da kyau ko ruju'u fatimata radiyallahu fatimatu radiyallahu anha ila qawli abi bakarin cewa fatima sai ta janye magananta ta koma maganan wa magana abubakar wa kana alaihi Amatu sahaba wanda wannan fatawa na sayyidina abubakar ita ce fatawan da ɗungurungum ɗin sahabban annabi suke a kanta wa immatu ahalal baiti da kuma dukkanin limaman ahalal baiti min alqawli fatawar tana cewa bi adami irsi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa sam da ɗai ba a cin gadon annabi wa haza huwa lahiqu bi maqamiha wannan shine abin da ya dace da matsayin Fatima fi dini wal ilmi a duniyan ilimi da kuma duniyan addini faradiyallahu ta'ala anha wa ardaha Allah ya ƙara yarda da yardar da Fatima Allah ya ƙara mata aminci binti rasulullah mun gano wannan da kyau ko alwajhu sabe fuska na bakwai kai Ƴan shi'a sun tabo fa mun gano wannan da kyau ko raddi har fuska ta bakwai annahu sabata an fatimata radiyallahu anha Malai ce ya tabbata ga sayyida Fatima annaha radiyat an abi bakarin da zalika bayan fushin da ta yi a karan farko kuma sai ta kau da kai ta yadda da abubakar mahaifinta ne shi ma wa matat wahiyar radiyatun anha ta rasu tana mai amincewa da yarda da abubakar alama rawa albai haƙiyu a bisa abin da al'imam albai ya ruwaito بسنده عن الشعبي أنه قال لإسناد شتريا تريا حرق زوا قال الإمام الشعبي الله يقارى مشي الدايتي لما مرضت فاطمة yayin da Fatima ta kwanta rashin lafiya a taha abubakar siddiq sai na abubakar ya zo wajenta fasta azana alaiha ya nemi a bashi izini ya shiga inda take ganta faƙala aliyun sai sayyidina ali ibn abi Talib mai ɗakin sayyida fatima sai ya je same ta ya ce ya fatimatu ya ke fatima ‘yar annabi haza abubakarin ga abubakar nan ya taho yasta azinu alaiki yana son ya zo ya duba lafiyanki ya zo ya gaishe ki da jiki ya gana da ke a bashi izini ya shigo faƙalat sai fatimatu zahara ta ce a tuhibbu an azana lahu kana son in bashi izini a'a fatima na aiki da hadisi annabi yake cewa bai halatta macen da ta yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama da ba wani izini kowaye ya shiga gidan miji ba sai da izinin shi kaga ya ce shin kina son ya shigo ta ce kana so dan dama haƙƙin nawaye na shi ne mai gida ran gida kalan na'am na ali ya ce ina so ashe ali ma na san abubakar wa hasuduhu fa'azinat lahu sai fatima ta bashi izini fadakhala alaiha abubakar ya shigo ya taraddaha ya ta bata baki yana lallashinta faƙala ya ce mata wallahi ma taraktu dara wal mala ya ce wallahi ba zan bar gidan annabi da dukiyar annabi wal ahala wal ashira in bar iyalan annabi da dangin shi ba illa bi ibtigha amardatillah illa ibtigha amardatillah duk abin nan da nayi ko wallahi ina neman yardan Allah ne wa mardati rasulihi da kuma neman aminci da yarda a wajen manzon Allah wa mardatukum ahlal baiti kuma ina son ku gamsu ya ku iyalan gidan annabi sun mataraddaha ya ta ba ta baki yana lallashin Fatimatu Zahra hatta radiyat hatta murmushi ta yarda ta amince fushin da ta yi ta watsar karatun ku yin shiya nan sunan albai haƙi sunan al-kubra mujalladi na shida lamban shafi na ɗari uku da ɗaya Allah ya sa mu dace buna kasirin ibuna kasir ya yace wa haza isnadun jayyidun ƙawiyyun wannan isnadi ne kyakkyawa mai ƙarfi wa zahiru anna Amira na sha'abi. mala a zahirin gaskiya na amir ash-sha'bi sami'ahu min ali ya ji wannan abin da ya faru ne daga bakin sayyidi ali au mimman sami'ahu min ali ko daga wanda ya ji karatun daga na ali karanta littafin albidayat wan nihaya a mujalladi na biyar lamban shafi na ɗari biyu da hamsin da uku Waƙala qala Hajarin hajar al-hafiz ibn hajar al-asqalani yace wa huwa wa in kana mursalan ko da yake wannan mursali ne fa isnaduhu ila sha'abi sahihun isnadin wannan asari zuwa ga al-imam sha'abi isnadi ne ingantacce wabihi bihi yazul al-ishkalu fi jawazi tamadi fatima alaiha salam ala Hajari abi Mala ce to akan wannan asari aka yi aiki na kau da duk wani ishkali da masu faɗa ke faɗi cewa wai Fatima ta ci gaba da fushi da Abubakar aka bayyana masa ƙaryan ku ta sha ƙarya Fatima ba ta ci gaba da fushi da sayyidi Abubakar ba. Wa aidan, wa ƙala aidan har ila yau Ibn Hajarin ya faɗi cikin Fatul Bari juz'i na shida lamban shafi na ɗari biyu da biyu ya ce, fa in sabata hadisa sha'abi in hadisin sha'abi ya tabbata azalal ishkal rikici ya tafi wa akhlaqa bil amri an yakuna kadhalika yace kuma a matsayin Fatima da yanda take ai haka ma al'amari ya kamata ya kasance lima ulima min wufuri aqaliha da irin abin da aka samu na gwabin hankalinta wa diniha da kuma jajircewanta wajen addini alaihassalam mun gano wannan da kyau ko wa haza male ce to da waɗannan bayanai ne tan da hibu matsa'inun rafida za a yi rugurugu a murƙushe soke-soken 'yan shi'a ala abi bakarin wanda suka zo suna masayin na abubakar allati ha ala ghadabi fatimata alaiha wanda suke makalewa suna reto cewa ai suna yi ne a madadin Fatima kin da gashi Fatima tana ta fushi da Abubakar su ma suna ƙoshi da shi kaji makaryata fala in kanar bat ala abi bakarin fi bidayatil amr eh to sallam na taslimul jadali a ce Fatima ta yi fushi da Abubakar a farkon al'amari faƙadar radiyat anhu da zalika wa matat alaihi bayan wannan lokacin ai ta yarda da Abubakar kuma a haka ta cika wala ya sa'o ahadan, to daga ran nan bai dace ga kowane mutum, sadikan fi mahabbatihi hilaha wanda yake ƙaunan Fatima ƙauna na gaskiya, illa an yarda amma radiyat anhu shi ma ya yarda da abin da Fatima ta yarda da shi, wala aridu haza ma sabata fi hadisi Aisha al-mutaqaddim wannan bai yi karo da abin da ya tabbata a cikin hadisin Aisha wanda ya gabata annaha wajadat ala abi bakarin cewa a karan farko fatima ta jawo shin abubakar falam tukallimu hatta tuwfiyat cewa ba ta magana da shi ba har sai da ta rasu fa inna haza bi hasabi ilmi aisha radiyallahu anha aisha ta bada labarin abin da ta sani ne wa riwayatul hadisi wa fi ko wa riwayata mala ya ce a kan abin da hadisin ya ruweto iyakan abin ta sani kenan wa fi hadisin sha'abi ziyadatu ilmin hadisin sha'abi kuma sai zo da ƙarin ilimi wa subutu ziyarati abi bakarin laha cewa abubakar ya kai ma fatima ziyara wa kalami halahu wa ridaha anhu sun tattauna hatta yadda da abubakar ma fa aisha radiyallahu anha ai aisha na fat ta kore ne wa sha'abiyu asbata shi kuma sha'abiye ne ya tabbatar al-musbitu muqaddamun ala nafi a ka'idan malaman usulul fiqh suke cewa mai tabbatarwa ake gabatar da maganar shi akan mai korewa mun gano wannan da kyau ko sannan ka'idan malamai suka ce allazi yadari hujjatun ala man la yadari wanda ya sani hujja ne akan wanda bai sani ba ina ba da mun gano wannan da kyau Malam ya ce wa ma'alumin ladal ulama abu sananne ne a wajen malamai anna qaulal musbitu anna qaulal musbiti maganan mai tabbatarwa muƙaddamun ala qaulin nafi ana gabatar da shi akan maganan mai korewa li anna ihtimala thubuti kada hasala bi ghairi ilmi nafi zai iya yiwa wanda yake tabbatarwa yana da ilimi ne akan wanda shi yake korewa hususan fi misli hadhihi mas'ala musamman ma irin wannan mas'ala na kai ziyara ga mara lafiya ba lalle ne sai wanda suke gida ta sani ba fa inna iyadati abi bakar li fatima radiyallahu anha saboda zuwan da abubakar yayi gaida fatima laysat min al ahdath kabira ba wani babban aiki bane allati tashi'u fi nas wanda za a yada cikin mutane wa yattali wa alaiha aljami a ce duk jama'a wai sun ji wa inna ma hiya min adiyya wannan al'amari ne na al'ada allati takhfa ala man lam yashhadha wanda wanda bai wajen ba zai iya tacewa da tantance ga abin da ya faru ba wallati la ya'ba'u bi naqliha li adami al-hajati li dhikriha wanda ba kasafai ake ba da labarin faruwan irin waɗannan abubuwa ba domin ba kowa ke da bukata a ce wani ya je gai da wani ba ina fata mun gano wannan da kyau zai iya yi wa abin ya faru fatimatu zahara ba mata da labari aisha sorry aisha male ce ala annal ladhi zakarahu ulama a bisa abin da malamai suka ambata anna fatimata radiyallahu anha cewa sai da fatima lan ta ta'ammad hajara abi bakarin radiyallahu anhu aslan ba da gangar fatima ta ƙaurace ma abubakar ba wa mithluha yunazzahu an zalika mala yace irin fatima dole a zo da uziri da za a kare ta daga cewa ta yi gaba linnahayin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda hanin annabi anil hijari anil hajari fawqa salat cewa annabi ya hana cewa sama da kwana uku wa inna ma lam tukallimhu li adami al-hajati li zalika kawai za a ce ne Fatima bar je ta ƙara magana da Abubakar ba dan ba ta da buƙatar magana ai mun gano wannan da kyau ko ba wani buƙatar da yasa ka je kai magana da wani sai a ce to tunda ba ka da buƙata ba ka je kai magana ba gaba kuke yi ba buƙatan ne ko ba gaba ake yi ba ina fatan mun gano wannan da kyau قال القرطبي في سياق شره لحديث عائشة المتقدم ما يشاء الإمام القرطبي الله مدوكين سركي قارا مش يردا يا فدا في سياق شرحه لحديث عائشة المتقدم da ya kawo hadisin Aisha ya zo sharhin shi hadisin can da muka karanta wanda ya gabata. yace sannan ita Fatimatu Zahara lam taltaqi bi Abi Bakarin ai ba taɓa gano cewa ta haɗu da Abubakar ba li ha bi musibatiha saboda abin da ya same ta ya dame ta shine ya ɗauke mata hankali bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama shine rasa mahaifi kuma annabi da ta yi walimulazimatiha baitaha da kuma irin zaman da ta yi a gida ko leƙowa ba ta yi fa'abbarar rawi an zalika bil hijiran to sai mai ruwaya sai ya fassara cewa wai ƙaurace ma abubakar ta yi kun gano wannan da kyau ko alhali ba ƙauracewa ba ne abin ya dame ta sannan kuma ba mu namiji ba ne ballantana a ce tana halattan dukkan salloli kuma tana halattan zaman majalisi in ba ganta wajen sallah ko wajen majalisi a ce ta ƙaurace ba ba haka ba ne mace ce tana zama aurenta a cikin gida mala ce wa illa faƙada ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in ba haka ba ai annabi ya ce la ya hillu li muslimin an ya hajjara a kahu fauka salasin bai halatta ga musulmi ya ƙaurace ma ɗan uwan shi sama da kwana uku ba wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ne ya fitar da shi min hadisi abi ayyub al-ansari daga cikin jerin giyan hadisan abu ayyub al-ansari Allah ya ƙara mashi yarda malai ce si kitabil adabi babul hijra ka karanta fatul bari a mujalladi na goma shafi na ɗari hudu da casa'in da biyu a lamba hadisi na ɗari shida da saba'in da bakwai muslim ma fitar da wannan hadisi a kitabul birri wasila babu tahrimul hijri fawqa salasin bila uzrin shar'i babin da ke bayani akan bai halatta musulmi ya kaurace ma dan uwan shi sama da kwana uku ba ba tare da wani uzuri na shari'a ba ya kawo hadisin a mujalladi na hudu lamba hadisi na Allah ya sa mu dace mala ya ce wahiya a'lamun nasi bima ya hillu min zalika wa ya harumu ai fatima tana daga waɗanda suka fi kowa kyakkyawan masaniya dangane da ƙaurace wanda ya halatta da kuma ƙaurace wanda bai halatta ba ta sani wa ab'adun nasi an muhalafati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan ta fi kowa nisantan aikata abin da zai zama saba ma umarnin annabi ne. Mala ya ce, Kai fala ya kone ka zalika, ta yaya Fatima ba za ta zama haka ba, wahiyya bada atumin Rasulullahi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama, alhali ko Fatima wani tsoka ne daga annabi, wa sayi da tunisa ya janna kuma ita ce shugaban matan aljanna baki ɗaya. al-imamul qurtubi ya faɗi wannan a cikin littafin al-mufhim juz'i na uku shafi na ɗari biyar da sittin da takwas zuwa ɗari biyar da sittin da tara Allah ya saka mashi da alkhairi wa nawawi al-imam an-nawawi yace wa amma ma zukira min hijira ne fatima ababakar radiyallahu anhu irin abubuwan da ake ambata cewa fatima gashi nan ta kaurace ma abubakar fama'anahu malaci hakikanin ma'anan wannan shine in ƙibadu ha zaman da ta yi a gida ta kurum ba ta rika zuwa wajen abubakar ba haka suka gani yanzu duk wanda bai zuwa wajen ka ka kaurace mashi ne walaysa haza min alhijran almuharram muharram wannan bai daga cikin kaurace wanda shari'ar musulunci ta haramta walladhi huwa tarku salami shine kaurace wanda za a hada kiyin sallama wal irada inda laqa da kuma kauda kai yayin da aka haɗu. wa qawluhu fi hadha al hadith maganan da annabi ya fade cikin wannan hadisi ko ko aka fadi dangane da cewa falam tukallimhu wai Fatima bata ƙara magana da Abubakar ba ya'ani fi hazal amr shine kan wannan al'amarin na gaba ta gado bata ƙara magana kan shi ba amma sauran al'amura ne yau da kullum fa fatima tana magana da abubakar kuna fahimtar wannan da kyau ko au ha lam taqlib minhu hajatan ko kuma fatima abun duniya ya dame ta ga rashin mahaifi ga rashin lafiya sai ya zamanto ta kame bata kawo bukatan ta wajen abubakar ba kwata-kwata wala tarrat ila liqa'ihi kuma ba ta buƙaci lalle ilalla sai ta kai ziyara gidan gwamnati ba fatu kallimuhu ballantana ta so magana da shi yanzu dinnan da ba ma zuwa gidan gwamnan Kaduna muna gaba da shi ne dinnan da ba mu zuwa fadan sarkin zazzau muna gaba da shi ne dinnan da ba mu zuwa fadan ɗan isan zazzau hakimin tukur-tukur gaba muke da shi dinnan da ba ma zuwa fadan dagacin tukur-tukur muna gaba da shi ne Din nan da ba mu zuwa fadan mai unguwan magume gaba muke da shi ba wani abin gaba bukatan da za ta kai ka ne babu ku gano wannan da ke ku inda bukatan sai kai me sai ka je Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai mala ya ce walam yun qalqatu annahuma altaqaya babu wanda ya bada labarin cewa ga Abubakar da Fatima sun haɗu falam tusallim alaihi wai Fatima ba ta Abubakar sallama ba ba wanda ya wannan bayanin wala kallamathu kuma ba inda aka rubuto cewa Fatima ba ta ƙara ma Abubakar magana ba kuma gashi sun haɗu ba inda wannan maganan ta zo ka karanta sharhin sahihu Muslim juz'i na sha shafi na saba'in da uku wa bi haza ce to da wannan ne yazharul haqqu min hazihi mas'ala haƙiƙanin gaskiya ke bayyana cikin wannan matsala wa tabtulu da'awar rafidai wancan da'awa na ƙarya da wancan ɗan shi'a ta yi sai ta watse wa tandahidu shubahatuhu sai shubahan shi ta wargaje mun gano wannan da kyau bima tammata qariruhu na irin waɗannan bayanan da muka gabatar min hilalin nusus da muka ɗibo waɗannan nassoshi wal akhbar da waɗannan hadisai da muka gabatar A sahiha waɗanda suka ingantattu addalati ala bara'ati siddiqi min matsa'inar rafiri na irin yanda abubakar ya kubuta ta kowane fage daga sukan wannan ɗan shi'a wa anna ma jara baina siddiqi wa fatima kuma al'amarin da ya faru tsakanin abubakar da fatima la ado an yakuna ikhtilafan fi mas'alatin fiqhiyya wannan bai wuce saɓani na matsala na fiƙihu ba zahara li fatima radiyallahu anha wanda fatima ta gabatar alhaqqu fi fiha faraja adlahu sai aka gano gaskiya cikin al'amarin ko fatima ta janye mun gano wannan kyau ko bayan abin ya bayyana ce mata abin da ta kawo ba daidai ba ne kuma ta janye mala ya ce wa urifa laha siddiq fadlaha kuma abubakar ya bayyana mata matsayinta fa'adaha qabla Fatiha kafin ta rasu mun gano wannan da kyau ko ya taɓa zuwa gaishe ta wasar ha kuma ya gamsar da ita da bayanai fama matat fatima bata rasu ba illa wahiyar radiyatun anhu face tana cikakkiyan yarda da abubakar faradiyallahu anhu ma jami'an Allah madaukin sarki ya yarda da su baki ɗayansu. Jama'a mun gano wannan. Ba wani abu na suka fa cikin wannan, kawai dai karambanin waɗannan fitsararrun mutanen ne, su kullum ƙoƙarinsu shi ne su kawo abin da zai zame ma al'umma ruɗani. Don in ba ruɗani suka kawo ba ganin suke babu wani abu na ci gaba da za su iya haifarwa. Kun gano wannan da kyau ko? Allah ya tsara al'umma daga ruɗanin ‘yan shi'a. to wannan shine ƙarshen wancan bayanin da Malam ya kawo sai kuma ta'anar rafidi fi ummil mu'minina Aisha sukan da wannan dan shi'a tijjani as-samawi ya zo ma uwar mumine Aisha radiyallahu anha Allah ya ƙara ma Aisha yarda bi musharakatiha fi harbil jamal cewa wai dan menene ta shiga yakin jamal war raddu alaihi da kuma raddi akan shi jama'a Maganin da nake faɗi bai fito fili ba cewa ya kamata duk karatukan nan da ake a ce ana yi da kai yanzu karatun da muka yi ɗazu da asuba an yi bayanin yakin jamal duka da irin yadda sayyidina ali yana madina ya kama hanya ya tafi kufa wanda da masu tsalha da zubair da aisha su sun tafi sun je su tattauna da mu'awiya sannan aka juya akalansu don su sham suka so zuwa aka ce su tafi basara can ne Ali ya bi su aka je aka haɗa kai wannan yakin na Jamal. To in aka ce wane ne ya tsokani yakin za a iya cewa wa wanda yake wajen ko wanda ya zo daga baya. Jama kuna fahimtar wannan da ke ku? Ka kenan in akwai karatun da kake zuwa ko wanda baka zuwa za ka yi ta tafiya da gibi gaskiya. Dan karatun al'awasin min al'awasim bai kamata a waye gari musulmi a ce bai san shi ba. Kuma ba karatu ne wanda kawai wani zai nazari ce zo in biya maka na yi nazari ba. waye koya mashi ana fahimtar wannan in ba ka ba kana tafiya ko za ka rika kanka tufka da warwara za ka rika kanka tufka da warwara Allah ya tsare mana imanin mu za mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba za mu zo za mu tashi daga inda mu kwana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم